إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko dai muna farawa da gode wa Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya faɗaɗa rayuwarmu ta kawo wannan rana ta laraba wanda yau muna ashirin da tara ga watan sha biyu watan zulhijja hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas yau ita ce ranar ashirin ko? ashirin muke ga wata ko? eh na bature ba 20 ga watan tara kenan ko shekara ta 2017 Allah ta'ala cikin ikon sa ya ƙara haɗa mu a wannan masallaci mai albarka da ke nan unguwar zontu a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da karatun wannan littafi na Ar-Rahiqul maktub wanda tarihi ne na manzon Allah sallallahu alaihi sallama na babban malamin musulunci safiyar rahman al-mubarak furi Allah ta'ala muke roƙo ya masa rahama idan yan uwa basu mance ba har yanzu dai muna kan silsila ta iyayen manzo sallallahu alaihi wasallama da kakanninsa har mun zo kan mahaifinsa eh, Abdullahi ko ko ko mu je nan ba muna kan Abdul Muttalib wato kakansa kenan Eh, shafi na 35 ba shafi na 35 mun fara magana akan hifuru iri zamzam wa waqa'atul fil an gani 35 yanzu iri ɗaya ne muke da shi so za a iya gani ko shafi na 35 mun yi magana akan bayani ya gabata amma zan dan koma baya a takaice ga inda muka tsaya can khulasatul awwal wa khulasatul thani amma zan ɗauka daga shifuru ɗin don a gane an gani da jan rubutu ko? to a wane ne ake cewa abdul muttalib shi ne shaibatul hamdi shaiba ɗin nan ko? in za mu tuna baya ba shi ne sunansa abdul aka mai da sunansa abdul muttalib ba alhali sunan da mahaifinsa ya sanya masa mai shaiba amma da aka ganshi aka ce ai ga bawan muttalibu daga nan suna ya bi shi to wannan Abdul Muttalib mun ji dai yadda aka yi kiki kaka akan girmansa ko da mulkinsa daga ƙarshe aka maida mai abubuwan da ya mallaka mun ji yadda aka yi to anan abubuwa da suka faru lokacin shugabancinsa manya-manya abubuwa ne guda nawa guda biyu abu na farko dai hifuru iri zamzam gina rijiyar zamzam wa waka'atul fili da kuma abin da ya faru na rikicin giwa ɗin. ana gane wannan ko shi wannan rijiyar zamzam mun ji cewa dama akwai ta amma wani dalili ya sa aka rufe ta ya zo yana sake mai tunuta muka ji cewa khulasatul awwal annahu umira fil manami bi hifri zamzam bi hafri zamzam ko an umarce shi wanda mun riga mun yi kawai dan maimaici nake dan muci an umarce shi ya gina dabin nan da rijiyar zamzam ko wa wusifa lahu mawdu'aha aka nuna mai daidai inda take cikin mafarki kama yahtiru ya tashi ya ci gaba da gini fa wajada fihi al-ashiya'a ya tsinci abubuwa dai da yawa allati dafanaha al-jarahima wanda jurhamawa suka ainihin ah, birni ai an gane wannan ko ina so in je wancan khulasatu sani ne an ga inda zani wannan ko mun riga mun Abdul Muttalibi ya fuskanci turjiya a wurin mutanen makka mutanen makka ko ka ce sun nuna mai turjiya akan kokarin da yayi na gina zamzam cewa to tunda da yanzu ka tashi kana aikin alheri mu ma muna so mu shiga yace a a har akai dai rikicin da akai dun bayani ya gabata baya wannan yasa yayi me yayi alwashi idan Allah ya bashi 'ya'ya guda nawa guda goma mazaje masu ƙarfi da suke iya bashi kariya in irin wannan rikici ya taso to zai yanka guda ɗaya a Ka'aba don godiya ga Allah ana gane wannan ko shine alƙawarin da ya mai yayi alwashi to wancan kenan wa kula khulasatu tsani can gaba za mu ji an samu ƴaƴan kuma an yanka din ko can gaba ne za mu ji abu na biyu shine mai maganan wannan giwaye ko ba haka ba to ko na ketare ku ne eh a gaba ne kaɗan layi ne ga can indai ana son sai an sake maimaitawa to sai a sake maimaitawa eh duk maganin wannan shine da za ni kage yanzu ina buɗewa ga ga maki shine amfanin wannan in ka yi kana buɗewa eh eh layi na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar na shida na bakwai na takwas eh shine yawa khulasatu fani ba maganar filu din wato anna abrahata as-sabahil habashi wani sarki da ake ce ma abrahata al-habashi ba habashi annaibul am anin najashi wanda shine mataimakin sarki najashi sarkin habasha to wato mataimakin sa an gane ko wanda yake wato vice din kenan alal yaman shi kuma ya ɗora yana kula da ina da yaman lokacinsu ba waya da sauransu idan aka ce kai ne mataimakin shugaba sai ya duba birni na biyu a daraja a masarautarsa sai ya baka ka rike wurin misali yanzu kaga tun da Abuja ce headquarter idan shugaban ƙasa na nan kila a ɗauki mataimaki a kai Legas. ana gane wannan ko a kai Port Harcourt da ba sanin wuraren ne sosai amma dai inda yake dai birni na biyu bayan Abuja inda dai babban birni nan sarki yake mai bin sa yana birni na biyu amma suna samun wasiƙu da tawasu da yana rike masa ainihin wancan wuri to shi wannan abarahatal habashi shine na'ibin wato annajashi sarkin habasha lamma ra'al arabu yahujjuna alka'bata a lokacin da abarhata ya ga larabawa suna yin aikin hajji zuwa ka'aba bana kanisatan kabira bi sana'a sai ya gina wani tiƙeƙen coci domin su kaga mutanen nasara ne an gane ko sai ya gina wani babban coci a sana'a. ana gane wannan wa arada an sirifa hajjal arabi ilaiha manufasa ya karkatar da hajjin da ake na larabawa a daina zuwa makka a koma zuwa ina sana'a. ina ne sana'a? ba sana'a ba kamar yadda tura ke rubuta a screen a television sana'a ne sana'a da San'a sana'a shine sunan gare sana'u to wannan sana'a shine babban birnin Yaman sai yace to tun daga garin sa bari a dawo garinsa ana yin me aikin hajji me yasa saboda dan abin da za a rika an san idan ana taron jama'a ai akwai samu ko ƙasa za ta samu ainihin kudin shiga to don haka nan ya so ya juyo da jama'a wannan shine manufarsa wa sami'a zalika rajulun min bani kinana kwatsam sai wani mutum daga cikin banu kinana ya samu labari kinanawa larabawa ne balarabe ne ya ji labarin cewa to fa yanzu za a karkatar da aikin haji daga garinsu za a maida garin wasu fada kala halailan ya shiga wannan cocin da ya gina gingime miya da daddare falataka qiblataha bil azra ya lalata alqiblan cocin yi kashi ko ina wato bai ya fada shi kuna ganewa mai mulki ne da sojoji bai ya fada shi to me zai yi ya ɓata mai rai ana gane wannan yaga kawai abin da ya kamata ya je yayi kashi ko ina ya lalata ta da bayan gida da ƙazanta kawai ko ina ya shiga cocin na ya mata fata-fata ya lalata ta gaba ɗaya walamma alima abrahata bizalika fara gaibu a lokacin da abrahata ya sami labarin abin da aka yi babban cocinsa nan ransa ya ɓaci fushinsa ya ɗaga wasara bijaishin a ramramin ya fito da wata irin runduna mai girma a ramram shi dandazo mai taro mai yawa wata irin runduna mai yawa adaduhu na alfa jundi soja dubu sittin, soja nawa soja dubu sittin saboda dakin Ka'aba ko yanzu aka ce soja dubu sittin an watso su a wata jiha, ina ganin za a ga sojan to haka ya taso da sojoji guda dubu sittin ya tunkari dakin Ka'aba wato ilal ka'abati li hadimaha dan zuwa ga ka'aba domin ya rusa ta waqtara li nafsihi filan min akbaril fiyala ya zaba wa kansa filan wato abin nan eh, giwa man cikin manya-manyan giwaye ya zaba wa kansa giwa wa kana fil jayshi tis'atu fiyala aw 13 filan a cikin wannan runduna akwai giwa guda tara a wata ruwaya giwa goma sha uku ce ana gane wannan akwai yawan giwaye akwai giwa guda goma sha uku wa wasala rahu, hatta balagal mugammas haka nan ya ci gaba da tafiya har sai da ya je wani wuri da ake kira al-mughammas sunan wuri ne wa hunaka aba jaishahu to anan ne abarahatal habashi ya zaunar da rundunarsa ya tara ka san ba yaki da an zo ake wuce fara yakin sai an zauna an yi bayanai an yi lakcoci an yi shirye-shirye da tsare-tsare kafin a fara yaki don haka dai anan ya zauna wa hayya afiyalahu ya shirye giwayensa wa tahayya alidkhuli makkata ya gama shiri tsab abinda ya rage kawai ya fada cikin garin makka da yaki falamma kana fi wadi muhassab lokacin da ya zo wani wuri da ake ce kwarin muhassar yana nan bainal muzdalifa wa minan wurin yana nan tsakanin muzdalifa da mina wata tafiya ce kaɗan za a gama an rubuta da larabci wadi muhassar wani kwari ne tsakanin muzdalifa da mina ba nesa suke ba shi wannan kwari yana nan a wurin to da ya zo wannan wurin barakal fila sai kawai giwa sai ta zauna ana ganewa giwa sai ta yi mai giwa sai ta nemi wuri sai ta zauna wato ta tsuguna walam yakun li yataqaddama ila alka'bati wannan giwa babbar ciki kenan ba ta tashi ba ko giwayen ba su yunkura ba dan su je zuwa ga ɗakin Ka'aba wa kanu kullama wajjahuhu ila janubi aw alshamali aw sharqi yaqumu yuharwil giwayen sun kasance duk lokacin da aka juyar da giwayen zuwa ga kudu idan kudu za a yi sai giwaye su yi ta sauri suna tafiya nan sun yadda a yi kudu ana gane wannan sannan idan arewa za a yi sun yadda a yi arewa idan kudu za a yi giwaye sun yadda za su idan arewa za a giwaye sun yadda suna bi sannan idan aka yi a shark aka yi gabas nan ma za su kenan ina ne ba za su ba yamma domin su sun fito ne ta ina ta gaba shi kenan ko don haka tunda yamma za a yi to ba za su yi yamma ba amma za su yi kudu za su yi arewa za su yi ina za su yi gabas sun yadda da wannan da lokacin da aka juya giwa kudu ta yi arewa ta yi gabas ta yi wa idza sarafuhu ila alka'bati idan suka juyo giwayen nan zuwa ga ka'aba baraka sai giwa ta yi zauni ta kiyin gaba a ayi ayi ta kiyin gaba fa bainama hum kadhalika to a lokacin da suke cikin wannan hali kaga ai lokacin an riga an shiga wani yanayi a lokacin za a fara tambayan kwamandoji ko menene ne kuke ta plan B ko eh, eh, kuke faɗa idan kai wani abu bai yi ba ka kawo wani ko wani tsari ko wani tunani kuma aikin soja ne ake dole akwai manya-manyan sojoji masana yaƙi a ilmance na ba ta gane wannan bare kuma mutanen da suke gwamnati ɗaruruwan shekaru sun kware a kan sanin harkoki na mai yaƙe-yaƙe da ire-iren waɗannan hanyoyi da ake bi don gudanar da abubuwa irin wannan to ana cikin irin wannan yanayi iz arsalallahu alaihim tayran ababil Allah tabaaraka wa ta'ala sai ya aiko musu da wasu irin tsuntsaye jama'a jama'a kungiya kungiya tsuntsaye dandazo dandazo kawai sai ga tsuntsaye kawai sun taso musu tarmihim bihijaratin min sijji wa'annan eh, wato tsuntsaye suna jifan su da wasu duwatsu na wuta dutse ne amma wuta ce suke jifan su da shi kaga nan zaka fahimci wani abu giwayen nan suna ganin abin da suke gani dan haka in an tinkare su sai su me sai su kwana in an yana sai dai inda za a idan barin wurin za a yi to za su yi sauri a ba wurin idan zuwa za a yi sai su baya baya su takure su tsaya su kiyin gaba kawai sai gashi Allah ya aiko sako sai ga wani wato wato wasu irin tsuntsaye jama'a jama'a ko waja'alahum ka asfin makul wayannan tsuntsayen suna jifan su da dutse na wuta sai gashi an maida su ka asfin makul kamar wani karmamin da aka cinye ya zama toka gaba ɗaya suka wato tsuntsayen nan suka yi daga-daga da su wa kanat at-tayru amsalul khatatib wal birsan wato su dai waɗannan tsuntsaye wato yadda ka san irin kamar ka ce ko shahu ko dai ka ce tsuntsun da yake da abin nan wanda yake da ƙumba da ke iya kama abu ya ya daga an gane wannan ko yauwa to kamar ka ce kamar irin wannan wato walbiltan da ainin masu masu ko masu ƙofatu, tsuntsayen da suke da abin nan ƙumba. duka nau'uka ne na tsuntsaye ka zaɓe wato shi abin nan kenan tsuntsun da yake da kumba wal bilsan tsuntsu da yake da irin wannan duk dai suna ne na tsuntsaye ma kulli tsa'irin kowane tsuntsu guda salasatu ahjar yana dauke da dutse guda uku haka Allah ya tsara kuma haka Allah ya aiko su kowane tsuntsu guda ya ya dauko dutse guda uku haka ne ko yawa hajarun fi min karihi akwai dutse a bakinsa nan ba famihi ba famu shi ne baki amma tsuntsu ne shi ana ce min qar ana fahimta dogon ai tsuntsu galiban dogon baki gare ko to min shi ake cewa min qar kowane tsuntsu a cikin bakinsa yana rike da dutse daya ya rike daya wa hajarani fi yana rike da duwatsu guda biyu a kafafuwarsa ya makalo su haka nan ga dutse ɗaya a baki kafafuwa ga dutse aikin da aka sashi kenan amsalul hims kamar da yadda ka san kwayan wake anin manya-manyan akwai wani wake na nan ƙato wanda ba irin wannan waken da ake dafa mutum wani wake kaman gujiya yake wani babban manya-manya hakan nan irin manya-manyan waken nan to haka suke rike da wannan duwatsu a baki sannan wasu a kafafuwa la tusibu minhum ahadan illa sarata takattau a azaahu babu wanda dutsen nan zai same shi face sai kaga gaɓoɓinsa wato suna yayyankewa da dutse ya samu mutum sai kaga wannan hannu ya balle kafa ta balle can haka dai dutsen da ya samu mutum to bala'i yanzu sai kama ta takattau sai kaga gaɓoɓinsa yana babballewa gaɓoɓinsa na kakkarewa suna fita daga jikinsa wahalaka nan take za a ga ya ya faɗi ya mutu walaisa kullihim asaban amma ba dukansu ne dutsen ya samu ba akwai wanda suka sha ka ce kila ko dan su kai labari ko kuma dai sun bar wannan wurin wa kharaju haribina to tun daga bala'i ya zo yanzu an fasa yaƙi ba komanda babu sojan ƙasa duk gaba daya kowa yana ta kansa suka ruga a guje a ba'dhum fi ba'd bangare na danna bangare wato bangare na hawa kan me yadda ka san ruwa na igiyar ruwa yana hawa ko ba haka ba to su ma haka bangare ke wannan ya faɗi kan wannan wannan ya faɗi kan haka dai suke ta wato ainihin faduwa akan juna fatasaqatu bi kulli dariqin duk hanyar da ka bi ga sunan kwankwance duwatsun nan sun kashe su ko ala kulli man hali. haka suka mutu a cikin kowane irin kwararo kowace irin hanya ka shiga duk garin makka gaba ɗaya. ka san idan bala'i ya zo aka gudu so duk inda mutum ya hangi hanya nan zai bi bai san me zai tara a gaba ba layin nan ina zai bulle almuhimmu dai in ya fita ya tambaya yanzu ina yake amma dai farko abin da yake nema shine me ya samu ya dai tsira ya bar to dan haka suka watse a guje suna faduwa wasu na hawa kan juna ƙarshe dai ah, suka ainihin mutu hanya daban-daban kowa dai gagawa nan ko ina to ina ina babban komanda sarki kenan ko wa amma abarahata shi ko abarahata shi sarkin kenan gaba ɗaya ko to shi yadda Allah ya da shi fa ba'asallahu alaihi da'an Allah ya doro mai wani irin ciwo da'an Allah ya doro mai wani irin ciwo ta tasaqatat bi sababihi anamilu saboda wannan ciwon ne yatsunsa suka zube gaba ɗaya zama bai da yatsa ana gano wannan ai ana nan ciwo ya cinye yatsa ana nan ciwo ya cinye yatsa ana nan ciwo ya cinye yatsa haka dai ciwo ke tai mushi wani irin bala'i a takaice walam yasil ila san'a illa wa huwa mithlul farq kafin akai san'a a barahata ya koma dan cikulkuli kamar tsuntsu haka ya koma dan karami Allah ya mai da shi dan karami ana nan wannan gaba ta cire ana nan wannan gaba ta cire haka ya koma garin sa ɗan dungu ɗan karami duk gaba ɗaya jiki ya riga ya rame ya cinye ya zagonye ya lalace gaba ɗaya Allah ya ɗora mai ciwo kuma Allah ya ƙi kashe shi dan akwai ciwon da gara mutum ya mutu ya huta amma Allah ya bashi dan ya zama wa'azi wan sada sadaruhu wato sadaruhu ƙirjinsa ya tsage ya fashe an kalbihi kana ganin zuciyarsa a waje sun mahalaka sannan ya mutu a wasu littafai ma cikinsa kana ganin hanji kirikiri idan aka ce hata ya jiki ce ga yanan dai jiki an jima wannan dube shi ce ya jiki ya ce ga yanan dai jiki saboda ya riga ya yi tsokana a inda ba a tsokana an fahimci wannan ai ya tsokani Allah yanzu da wa yake yi da Allah su mutanen garin gaba daya sun kwashe ina su ina sun koma bayan gari sun ba su wuri don ba su iyaki da shi lokacin su ne super power na ba ta gane wannan lokacin su ke fada ji dan haka sai dai ka ba su guri ba abinda zaka yi mutumin da ya dan ɗebo sojoji wa fai ba wai duka ba ɗebowa ya soja dubu sittin ko yanzu mutum ya zo da soja dubu sittin ai ya shirya to bare wancan lokacin don haka da an ce ya jiki to ga yanayi nan mutanen gari kuma sun watsa sun ba shi wuri wannan wa yake abin nan eh, eh, dattijo abdul muttalib ce an gan shi yana yawo gefen gari irin gefen daji kafin su shiga gari aka ce aiko ga wanda dattijo kuma an ce shi ne kamar sarkin gari yana cikin dattawan gari wanda ake jin maganarsa a bara ta ce a kira man shi aka kira dattijo aka zo aka gurfanar da shi a gabansa dattijo kai ne wa ce ni na muttalib to kai ne muttalib da nake ji eh ina sauraron ka ka zo ka bani hakuri ne ya ce wa ni ce a'a ni raƙumi na ne ya bace dan karamin raƙumi nake yawon nema yanzu kai kana ganin bala'in da zai samu garinka sojojin nan duk sun zo ne su yage ku amma a ce duk wannan bai dame ka ba ta dan karamin raƙumi kake ya ce ƙwaron gaske ana rabu ibili ni ne mai raƙumi raƙumi na wani wannan gida kuma da ka zo walil baiti rabbun yahmihi gidan na da ubangiji shike kare shi ba aiki na bane wannan ni nemo dan raƙumi na <laughs> shi ne gabana amma wannan kare wannan gida iyaka kaman alfarma in kwashe iyalai na in bakka da gidan da mai gidan su kaga ai magana ta mi ya riga ya gaya mai wa'azin da ya kamata in yana da hankali ya hankalta ko ba haka ba ya gade bari ya dan gwada sa'a kuma kaga irin sa'a da ya samu aka wayi gari ya tsu sun zube gaɓoɓi sun zube ya koma ɗan ƙarami kamar ‘yar kaza ko kamar ɗan tsako alfaras shi da ɗan ƙaramin abu da a iya runguma a rigya hannu haka ya koma ɗan cikuli daga ƙarshe Allah ya fasa ƙirjinsa daga ƙarshe Allah ya kashe shi gaba ɗaya wa amma ƙuraishun su ko ƙuraishawa fakanu kada tafarraqu fi sha'abi sun riga sun watsi sun shiga cikin wato kwarinni kwarinni za a ce ko kwari kwari wa abin nan cikin duwatsu wata hayyazu sun ainihin janye jikinsu ta shi ne mutum ya janye jiki ya jaye gaba daya firu usul jibali sun hau kan saman duwatsu an gane wannan ko sun janye jikinsu sun hau bisa saman duwatsu khaufan ala anfusihim min ma'aratil jaysh suna jiwa kansu tsoron me ma'aratul jaysh wato a kamu zaka yi cewa kamu ko kace illa da wannan runduna za ta musu domin irin wannan runduna ta tunkare ku sai ta muku fata-fata to da suka ga cewa ga yadda za a yi sai suka ba da wuri saboda tsoron kamu ko kuma illa da wannan eh, wato runduna za ta yi musu falamma nazala bil jayshi ma nazala abin da ya faru da runduna ya faru suna can dai waje raja'u ila buyutihim aminina suka dawo gida hankalin su kwance suka ci gaba da rayuwa yaki an yi tsakanin hata dawa da mala'iku ko tsuntsayen da Allah ya mai ya aiko su wa kanat hadhihi alwaqa'a fi shahr almuharram wannan abin da ya faru ya faru a watan Al-Muharram, watan ɗaya a cikin jeran giyan watannin musulunci qabla maulidin nabi sallallahu alaihi wa sallama bi 50 yawman au bi 55 yawman kafin a haifi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da kwana hamsin. ko hamsin da biyar abin da ya faru cikin al-muharram shi kuma an haife shi a mai rabi'ul awwal ai kaga kusa ne muharram da rabi'ul awwal kaga duka ba nesa bane kafin a haifi manzo sallallahu alaihi da kwana hamsin, wani bangaren tarihi aka ce da kwana hamsin da biyar. wannan inda na wajen mafi yawan malamai suka ce kwana hamsin da biyar wannan kirgan malamai sun yi bincike wa huwa a awakhir febrar a awail maris to ya yi daidai da ƙarshen watan da ake kira february ko farkon march ya faru dai a ƙarshen february ko farkon march kamar yadda ake faɗi shekara ta 571 shekara ta biyar? da saba'in da ɗaya idan ka cire wannan shekarun cikin shekara dubu biyu da sha bakwai to za ka ƙirga su da ainihin shekarun hijira za ga abin ya abin nan wato wani mai bincike abin da ya binciko kenan malamin tarihi kasan kowane fanni akwai wanda zai yi abin nan ƙirgan ba shi a wurin larabawa a lokacin da yake su larabawa mutane ne da sun karkata wajen kiwo ba makaranta ba ne ana gane wannan ba karatu ne gabansu ba amma su waɗancan da suke da gwamnati suna da eh, abinda kuke ce civilization ko na wayewa irin na zamaninsu sun san ilimi akwai ta hakikat na al'amura ainihin irin wannan ana samu don haka wa kana taqdimatan qaddama Allahu li nabiyhi wa baitihi wannan ka ce wata shimfida ce Allah ta'ala ya shimfida wa manzansa da kuma me da kuma gidansa an gano wannan ayi. tunda kaga wayannan mutanen sun zo Allah ya tattara su ya watsar da su wannan wani alama ne cewa a dan tsakanin nan akwai abin da zai faru a duniyan nan akwai wani abin da zai taso kwana kwanan nan menene zai faru ya za a yi wannan da ya shimfiɗa ce Allah ya yi wa manzansa alama cewa dai wannan gida to akwai jagoran al'amarin yana kan hanya yana tafe amma yaushe ne ba wanda yake da wannan sani wa sai Allah wannan wata shimfiɗa ce ainihin Allah ta'ala yawa manzonsa li'anna hina nanzuru ila baitul maqdis domin idan muka kalli baitul maqdis baitul maqdis wanda yake falastino a yanzu wanda ake ta rikici da Isra'ila da Falastinawa ana ganewa idan ka kalli wannan gidan da tarihin sa nara za mu ga cewa annal mushrikina lalle mushrikai arnakin min a'da'illah makiya Allah ta tasallatu ala hadhihi alqiblati sun sha kama wannan wurin ya dawo karkashin mulkin su an yi masu mulki daban-daban da suka taba kama wannan garin ya zama karkashin su ana gane wannan wato sun ta samun dama akan wannan gidan su kwaci wata rana wani ya zo ya kwaci ana ganewa wata rana wani ya zo ya kwaci ko zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam kaga yana hannun wasu can daga baya musulmi suka kwace zamanin Umar dan Khattab abokar ya koma ga Allah Umar yana mulki aka kwato gidan daga baya suka sake zuwa hannun mu suka kwace da aka samu lalacewa daga cikin mu suka ƙara kwacewa ba a sake karɓo shi ba sai bayan shekara 100 zamanin eh, abin nan eh, eh, abin nan wa yake ba ni sunansa eh wa yake eh wato tun asali Nuruddin Zanki su abin nan na yusuf su jimuddin da kuma eh, abin nan Ayubi, dide da salahuddin da sauransu amma dai akan shi salahuddin gidan ya karbu ajandar karban gidan idan ka bi silsila tun daga sunuruddin zanki su asaduddin shanko irin manyan mayaka na musulunci suka yi tsaye don karbo gidan amma ba su iya karbo shi ba duk da fulani da kashe dukiya da bata duk abin da za su yi sarakuna suna cikin yadda za ka karɓo gidan ba kamar yanzu ba ba ruwan sarakuna da a karɓo shi a lokacin ma da sarakuna suka sa hannu na musulunci ba a karɓo shi ba sai bayan shekara ɗari ana gane yi sarakuna da hannun su ajanda ce a wurin sarakunan musulunci ba su da ajanda gaba da karɓo gidan duk yakin da ake ma don gidan ake yi amma sai da shekara ɗari to ina ga lokacin da ake shan shayi ai kaga batun a karbi gidan ba ba labari mutum ya daina yaudara kansa akwai abin da ba zai yiwu ba kawai mayaka masu zuciya sun shekara ɗari ina ga wanda suke malalata kaga sai abin da Allah inda yanzu gaba ɗaya ko magana babu sai dai kawai a yi abu mutum ya fito rediyo ya ce muna muna kwandemin kaza kullum kwandemin yake ko bai hana gobe a gare ya sake fitowa ya kwandemin ko ba ya ta take nan yi kwandemin ya da miji ya ce wa ya yi kwandemin abin da to me kai kenan kai surutu kawai to kaji to alayi hal idan ka lura da baitul maqdis ya sha fadawa hannun kafirai mushrikai makiya Allah wa ahlaha muslimuna kuma a lokacin musulmi ke zaune a gurin amma arna su samu dama su kwaci kama waqa'a li buktanassar kamar yadda wani sarki buktanassar wani arne ya samu dama shekara ta 587 ya kwace gidan sannan wa roman su ma romawa sun taɓa kwacewa can can can shekara ta saba'in walakin nal ka'abata sai dai ita ɗakin ka'aba lam yusaitir alaihan nasara ba a taɓa ba nasara dama a kanta ba ana gane ba kirista a tarihin duniya kirista ba su taɓa karɓan ɗakin ka'aba ba sun sha mallakar duniya kamar romawa su ci yaƙi su mallaki yankin amma ka'aba ta fi ƙarfinsu ana gane ba Tafi fi karfin su wane mutum da ya tinkari gurin to Allah zai hada shi da tsuntsaye don haka ba ba wannan kwata kwata wa humul muslimuna kuma a lokacin su nasaran suke musulunci in zaka a wancan lokacin amma duk da haka Allah bai ba su gidan ba ma anna ahlaha kanu mushriki na tare da cewa ma'abotan gidan ai mushrikai ne ina zan ba ku bayyana magana gida ne ma'abotan ɗakin Ka'aba ai kaga mushrikai ne bautan wa suke yi bautan gumaka amma duk da haka Allah bai ba masu addini masu littafi masu annabi Allah bai ba su nasara a su ba saboda gidan su dai Allah ya aje su gadin gidan mai gidan yana zuwa ana gano wanda ai tsari ne na Allah bai taba ba wani shi ba koda da kwana daya ce ai ya taba zama a hannun mu shekara kaza ka a, bai taba zama a hannu kowa ba sai wa'annan ƴaƴan gurin su kaɗai ne abin ya zauna hannunsu وقد وقعت هذه الوقعة في الظروف التي يبلغ نبأها إلى مؤذم المأمورة wannan abin da ya faru na me na maganar giwaye da yadda abarha ta ya kare a wulakance ko to ya faru ne fi zurufi a wani yanayi allati yablugu naba'uha ila mu'zamil ma'mura wanda labari zai kai kusan mafi yawan yankin duniya a lokacin za a samu labari domin abarha ta babba ne an gane ai masarautarsa babba ce kuma a lokacin akwai rikici tsakanin habasha da romawa da farisawa irin suna da rikita-rikita tsakaninsu to don haka duk abin da wancan ke ciki wancan yana samun mai labari ko da ba rediyo ba talabishin amma akwai 'yan jarida na zamanin wanda suke ɗaukar labari ai ranar kaza ga watan kaza wane da wane sun yi abu kaza da abu kaza kun ji abin da ya faru to wannan labarin da ya faru kawai sai labari ya watsu ya fatsama mafi yawan yankin duniya aka samu labari almutahaddira na wannan zamanin idzaka wato a wancan lokacin fal habashatu domin su habashawa mutanen Ethiopia kenan kanat hasilatun qawiyya bir roman suna da alaka kyakkyawa da romawa su romawa saboda su kristanci ne su ma habasha lokacin me ake yi kristancin wannan kiristancin yasa suna da me suna da alaka da juna wal fursu su kuma farisawa ɗan bautan wuta ne akwai rigima tsakanin romawa da farisawa bangaren farisawa su ne ɗan bautan wuta abinda ya shafi iran da abinda ya ta har yanzu iran za ka ga shi a bautan wuta ake za a sai dai a ce an yi modernizing abin an gane ai amma bautan wutar da ita ce hikima za a yi ah, to kana ina take samun yawan videos kasu nan ana yadawa a hura wuta ta yi garwashi ba sako kun ba gani ba sai ta zama garwashi sai mutum ya zo ya gitta ciki eh garwashi fa ta riga ta yi jawur wutan an kashe ta ta zama sai garwashi kamar za a gasa nama idan mutum ya bi wani bakin ransa kenan ya riga ya sallama dama sai ya sallama da kowa sai bu cikin wutan ya wuce wani addini ne wannan addinin bautar wuta jama'a wannan shine musulunci wani sahabi ka taba ji ya shiga wuta eh a ina ka taba jin manzo sallallahu alaihi ya shiga wuta ina zai yi wani addini ne zai zo da azabtar da mabiyansa eh yanzu wa zai ga haka ya sha'awar shiga musulunci yana zaune lafiya to dan haka su farisawa 'yan bautar wuta ne romawa kiristoci ne kaga yanzu aka ce ka zaɓi ɗaya dole romawan za ka za ka zaɓa domin su suna da addini suna da littafi ko da kuwa akwai kurakurai da canje-canje ya fi wanda yake yin komi gaba ɗaya da mai yake yi da kayaki jama'a muna gane wannan to ala ayi hal wannan shine alakar da ke tsakanin habasha ethiopia kenan da ainihin romawa su kuma farisawa la na lahun bil mirsadi suna nan suna jira a madakata idan ka fita yaƙi wani kuma sai ya kawo magarin ka hari kafin ka zo ya riga ya kama garin idan ko ya kama gari shike da ruwa a hannunsa shike da abinci ko ba haka ba kai kuma kana wajen gari dole abincinka zai kare kuna fahimta wannan yana daga cikin tsarin yaƙi domin da ai kaga ganuwa ke yi a rufe za a iya rufe kofa mutum ba zai iya shiga ba ba zai iya fita ba irin yaƙin da suke da ainihin yaƙoƙa na da kafin a yi kayan yaƙi ainihin na zamani to kaji yataraqqabuna ma nazala bir romani wa khulafa'ihim suna nan gefe suna kallon abin da ya shafi romawa da kuma abokanansu habashawa kenan ko ba haka ba domin habashawa a lokacin abokanan romawan ne duk da tana baci amma abokanan juna ne walizalika don haka ne ma sar'ana ma ja'atil fursu ila al-yaman ba'da hadhihi al-waqi'a bayan wannan waka'a ne abin da ya faru farisawa suka yi sauri suka je ina suka je habasha yanzu habasha ba sarki ba yawan soja kenan suna iya mai suna iya mamaye ta ko ba haka ba su kama garin sai a waye gari habasha ta koma ƙarƙashin wa kenan farisawa maimakon ƙarƙashin romawa kuna gane wannan yauwa ta koma ƙarƙashin farisawa idan ta koma ƙarƙashin farisawa yanzu farisawa sun samu wani birni daga cikin manya-manyan biranen wa manya-manyan biranen da ke karkashin ainihin romawa to don haka nan take suna jin cewa sarki ya je yaƙi ya je ya kare yaƙi bai sha da kyau ba suka yi amfani da wannan dama suka kama garin wahatani daulatani waɗannan ƙasashe guda biyu farisa da roma kana ta tumassilani al'alamal wato ko wato mutahaddir a lokacin ne duniya sune super power ana ganewa a daulatan ƙasashe guda biyu roma da farisa su ne duniya a lokacin fahadhihi alwaqi'a wannan abin da ya faru na rikicin abarhata da ɗakin ka'aba da yadda Allah ya mai kaca-kaca lafatat anzar alalami wa daulatihi ko eh wannan haka yake wa daulatihi ne na akwai wawo wannan ya jawo hankalin duniya ko eh haka ne ba a'a kai wadallatu ne wadallatu ala sharafi baitillahi wannan ya jawo wato lafatat anzar alalam ya karkato da ganin duniya akwai abin da ba za a damu da shi ba sai idan wani abu ya ya faru misali yanzu da aka dan samu rikicin boko haram a Najeriya ai kaga wannan ya dawo da hankalin duniya kan Najeriya me take ciki an fahimta yawan addinanta yawan kabilunta ya akai an fahimci idan wani abu ya faru wani incident abin da kuke cewa ko ya zo ya afku wani abun faruwa ya afku to yana faruwa yana jawo hankalin duniya su mai da yanzu misali ba an samu rikici a Myanmar ba duk da dai cewa manyan kafirai babu wani matakin da suka dauka alal akalli da yanzu hankalin duniya ya koma ina ya koma gurin da abin da ke gudana a wurin duk lokacin da wani abu ya faru to yana jan hankalin duniya zuwa ga abin da ke faruwa a wurin da ba a damu da ka'aban ba ba a san ma mai kenan ba a lokacin ne hankalin duniya ya koma ɗakin ka'aba cewa an je yaƙi maimakon a yaƙi da 'yan garin da sojoji sai aka yaƙi da tsuntsaye ai kaga lokacin bature bai yi hankalin ya yi jirgi mai kashin wuta ba ba wanda ya tunanin to shine mana yanzu ba jirgi bane yake zuwa yana wa ya taɓa tunanin za a jirgi a sama yana feso da wuta da bamamai wanda ɗaya in ya jefa gari sai wuri da gargaje ai kaga duka yana cikin ilimin gaibin Allah Allah kaɗai san abin da zai faru zuwa gaba an fahimci wannan ai amma akwai mamaki a ce tsuntsaye sun zo kare wani ɗaki kuma ɗakin wani ɗan kududun ɗaki wanda murabba'insa ba wani babba ba kaga wannan zai kawo tunani meye wannan gidan meye wannan ɗakin me ake a wurin irin yanzu bincike ya me ya tashi an gane wannan ko to duk sai hankalin duniya sai ya koma wurin wajallatu ala sharafi a a anan ne duniya ta gane girman ɗakin Allah wato abin da ya faru sai ya zama alkhairi ga ɗakin domin yanzu ɗakin Allah darajarsa ta ƙara ne fitowa duniya ta san wannan ɗakin wa annahu kuma cewa wannan ɗakin huwa allazi safahu Allahu to shi ne ma asalin ɗakin da Allah ya zaɓa don a girmama ana ganewa shi ne ɗakin da Allah ya zaɓa gidan da Allah ya zaɓa don girmamawa to wannan wurin daga baya tura suka yi ta bincike suka gano shi ne tsakiyar tsakiyar duniya eh lallai akwai magana <clears throat> akwai magana a wurin nan tabbas suka kama bincike shi bature yana iya yin wannan gaba ɗaya ta kashe kuɗin sai bincike don ya baka labari ba dai a wurin shi aka fara jin labarin ba to kenan bukata ta biya amma mu ba yanzu a kasar na ce dalibai wani yana so ya bincike akan ganye kaza ya ga meye alkhairin sa meye cutarwar sa eh waye zai baka kuɗi kai wannan binciken ko da dalibi ne ke sisi taro ba a waka ko ba haka ake ba yanzu kaman masu karanta biology da masu karanta agri science misali ko da ire-iren wannan abubuwan ai kaga sun shafi bangaren tsiranni ya za a yi a hada wani tsiro da wani tsiro ya bada wani tsiro ya za sannan ban masu karanta medicine abin nan ai yana da kyau a sai suna da wannan daman ana ba su dukiya sosai wanda mutum zai kashe kuɗi ya shiga daji ya ga ciyawa iri-iri ya ga bishiya iri-iri ya yi bincike an fahimci wannan ai ba da haka turawa suka gano abu ba ai ba rana ɗaya suka yi binciken ba suka gano sai da suka daɗe suna wahala suna kashe kuɗi suna asara har haƙarsu ta cin maruwa suka dawo da abin da suka kashe har suka ci me suka ci riba amma mu kaga eh, eh, gwamnatocinmu dai a yanzu dai ba alamun za a za a iya yin wannan an fahimta ko da wuya su iya yi abin na ɗan kamar wahala to daga nan dai duniya ta gano gidan da ya kamata a mutunta shi to ga yana fa'idan daga nan ne fa lau kama ahadun min ahalihi bi da'awatin nubuwa da za a samu wani mutum ɗaya daga cikin mutanen wannan gidan makwabtan gidan ya tashi ya ce ni annabi ne yayi da'awar cewa shi annabin Allah ne kana zalika huwa ainu ma ta qasadi hadhihi alwaqi'a wannan shine haƙiƙanin fassarar abinda wannan rikicin ke nuna ana ganewa yi tunda Allah ya tsara wannan gidan kenan ya nuna maka wannan area tana da me daraja ta musamman kenan wanda yake zaune a wannan area shi ma yana da mai daraja ta musamman ba abun mamaki bane dan wannan gidan dan wannan wurin ya tashi ce shi annabi ne idan aka samu wani ya ce ni annabi ne to wannan shine hakikanin abin da dama ake tsammani ko abin da ake jira don ai abun mamaki bane saboda mai alamun hakan sun bayyana tunda Allah ya bada kariya ga wani ɗakin da ba wani gini gare shi mai tsada ba ba wani girma gare shi ba mutanen mutanen ƙauyuka ne ba wani daraja gare su ba amma Allah ya bada wata irin kariya wanda da musulmi da ba ma guje da duk wani bangare na kiristoci sun yadda cewa wannan yakin daga wane ne daga Allah ne kenan akwai wani aiki na Allah a wannan mai area to in wani ya tashi ya ce ni ne Allah ya aiko in jagoranci aikinsa a wannan gida ai ba mamaki jama'a muna gane wannan shine maganar da ainihin wato mala yake anan wa kana tafsiran lil hikmatil khafiyya kuma wannan shine fassara na hikima boyayya allati kanat na suratullahi na mushrikina da Allah ya taimaki arna maguzawa duk da ahlul imani akan masu imani su wane arna maguzawa su waɗannan mushrikan quraishawan da ke wurin ba su Allah ya taimaka ba ba su aka kama hari ba ba su aka zo zai wa banna ba su waye masu imanin a lokacin su su abara hata din domin su ke kan addini su ne ke kan kiristanci kaga akalla suna da addini suna da mai littafi amma Allah ya yi watsi da su ya taimaki ya taimaki waɗannan masu shirka din akan su bi tariqin ta wata hanya ya fuko alamal asbabi hanyar da ta saba ma tunanin mutum an gane ai duk abin da zaka yi tunani to hanya ce Allah ya taimake su inda ma yaki aka kara Allah ya ba su nasara ai kaga wannan abu ne da an saba dama in aka yaki akwai mai nasara akwai mai faduwa ko amma a ce tsuntsaye Allah ya turo su su zo su irin wannan mugun kisa kuma dutsen da suke jifa da shi bai wuce dan wani wake wake ba an gane ai kuma amma a fadi a babballe a mutu ai kasa kasa wannan akwai abin dubawa an gane wannan ko akwai wani abin da ya taso a wannan wurin to wa kana li abdul muttalib asharatu banina abdul muttalibi wanda ya yi alwashi yana so ya samu me ya samu ya samu ƴaƴa ko ba haka ba to yanzu an samu ƴaƴa guda goma an samu ƴaƴa nawa guda goma sun samu wa humul harith ƴaƴan su ne al-harith wa zubairu wa abu talib wa abdullahi wa hamzatu wa abu lahab wal ghaidaqu wal muqawwimu wa sifaru wal abbasu ga sunan guda goma malan haihuwa tana dadi haihuwa ba karba alkhairi ce. ana bayanta wannan haka Allah ya jera mai waɗannan guda goma kuma kowa a cikin waɗannan in ka bi babba ne wanda ya zo ya kafirci kafurci ya karya shi to wannan kafurci ya karya shi amma kafin zuwan musulunci kafin aiko manzan Allah kowa cikin sunan babba ne gwargwado akalla ka samai da cikakkar dattijantaka kowa babba ne wakila aka ce haka ne kanu ahada ashar yaran guda ma goma sha ɗaya ne fazadu waladan ismuhu kusamu aka ƙara yaro ɗaya sunan shi me Kusamu. wakila aka ce kanu salasata ashar a wani tarihin su goma sha uku ne fazadu abdal ka'abati daga cikinsu akwai kusa ɗin akwai abdul ka'abati akwai hajala su ne ‘ya'yan nashi wakila wasu malamai suka ce inna abdul ka'abati huwal muqawwimu wannan abdul ka'abati da aka ce ai shine muqawwimin can duk abu ɗaya ne to wannan lissafin ne ya rude ma wasu suka ce su goma sha ne amma sunansa ne kamar yadda za ga mutum na da suna guda nawa guda biyu wani ma suna guda uku an gane wannan ko yawwa wato yana da muqawwim wa hajalan shi wannan hajala din shi kuma huwal gaidaqu shine wancan gaidaqu din da aka fadi walam yakun min auladihi rajulun ismuhu qufam bincike yayi bincike an gano bai da wani da da ake ce ma qufamu magana mai mai tabbas wancan guda goman da aka lissafa na farko sune ƴaƴansa maza guda goma wa ammal banatu to ƴaƴa goma maza kawai ya samu ko har da mata a'a matan ma Allah ya bashi fasittatun Allah ya bashi guda shida Ƴaƴa nawa kenan Ƴaƴa goma sha shida kaji abinda ya haifa ƴaƴa guda goma sha shida wa hunna su ne ummul hakim wa hiya albayda ita wannan ummul hakim ita ce wadda aka fi sani da albayda wa barratu wa atikatu wa safiyatu wa arwa wa umaimatu waɗannan su ne ‘ya'yan abdulmuttalibi guda goma sha nawa goma sha shida maza goma mata shida amma da ya tashi yin alwashi a kan mata ya ko a kan maza kan maza ya ce idan Allah ya bashi ‘ya'ya maza guda goma zai yanka guda ɗaya a ka'aba ko ba haka yi alwashi ba mu je mu gani to yanzu labari ya zo kan mutum na uku an yi labarin hashim an yi labarin abdul muttalibi yanzu ana kan labarin abdullahi kenan yanzu duk waɗannan an aje su gefe guda a cikin ƴaƴan nan guda goma Alharifu, azubairu abu talib abdullahi hamza abu lahab gaidaku mukawwim sifaru abbasu an aja labarinsu an ɗauko abdullahi domin ta abdullahi ne za mu samu labarin wa ana gane wannan don kada abin yayi yawa ke ana fahimta wannan wa shi tarihi haka yake akwai inda zai zo a ɗan saki layi a taɓo wasu mutane don alaƙa su da tarihin amma daga ƙarshe a koma kan me kan asali yanzu an dawo gida an zo wajen abdullahi walidu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama abdullahi mahaifin manzon Allah wa ummuhu mahaifiyar mahaifin manzon Allah kenan kakar manzon Allah ta wajen uba kenan ko to sunanta fatimatu bintu amr ibnu aiz ibnu imran ibnu makhzum ibnu yaqza ibnu murrah ana gane wannan kai tarihi iyaka ne tarihi iyaka ne a idan baka san tarihi ba to addinin ma a cikikuye zai zo maka a jagwalgwala ka rasa gane ta ina zaka kama ka kwance al'amarin alal aqalli ko da ji ka samu kai irin wanda muke yi zai ɗan warware maka da yawa daga cikin abubuwa da suka dame ka wanda ya kamata a ce ka sani to amma haihata haihata mu mun saba da kallon talabijin. ana ganewa mun saba da yin wasu abubuwa wato ayyukan rayuwarmu yakan fi mahimmanci fiye da addini kuma dan Allah ya kafa hujja a kanmu, sai Allah ya sanya addini sadaka ce kyauta ake yi ba a biya kokon an gane ai kyauta ake yi duk kuma inda zaka je masallaci gurgudu ana dan karantar da al'umma amma al'umma ce ba ta zama jin sakon kuma sakon na da muhimmanci ga kowane musulmi ana gane wannan yana da mahimmanci mutum ya sani abdullahi mahaifin manzon Allah mahaifiyarsa fadimatu yar amru amru dan aidu aidu dan imrana shi kuma dan dan ɗan shi ko makhzum dan ya kaza shi ya kaza dan murra wa kana abdullahi ahsanu auladi abdul muttalib shi wannan abdullahi in dai kana neman kyau kyau na hakika shine mafi kyau a cikin ƴaƴan abdul muttalib suna cewa shi ne ƙarami wasu kuma na cewa a'a ɗaya ne ɗaya daga cikinsu amma ba shi ne ƙarami ba amma kyawo gaba ɗaya ya fi su kyau wa a afuhum ya fi su kamewa ya fi su ne kamewa bi ma'ana baya shiga ruɗani wa a ilaihi kuma shi baban ya fi so duk da yana cikin ƙanana akwai na gaba da shi amma kuma shi baban ya fi so kuma kaga wannan kamewa a nuna maka cewa hanyar da manzo sallallahu alaihi zai biyo to dole hanyar ta zama tana da me tana da tsarki kada a samu wani kwazazzabo ko a samu wani me wani abin da zai zama matsala ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka mahaifinsa Abdullahi mutum ne mai kamewa mutum ne wanda shine babansa ya fi so wa huwa zabihu kuma shine yankake din kun gane ai yankake yankan nan shi ya fada mu kulura ya fi su kyau kuma shi aka fi so ya fi su kyau ya fi su kamewa duk abin da ake nema ɗa gwargwadon yadda ɗa yake wurin uba yadda uba zai kusan da wani lokaci uba yakan kusan wani ɗa ba don haka yake so ba a'a domin shi ɗan ne ya yi abin da aka fi son shi ana ganewa ai saboda yana yin abin da ya kamata ana fahimtar wannan to don haka shi abdullahi an dace yana kan abin da ake so sai abdul muttalibi ya fi son abdullahi kuma shine azzabihu wa zalika yanda al'amari yake anna abdul muttalibi shi dai abdul muttalib lamma tamma abna'uhu ashara lokacin da 'ya'yansa suka kai guda nawa guda goma wa arafa annahum yamna'unahu yasan cewa in dai rigima ce za a yi waɗannan yara goma to za su ba shi kariya irin wanda yake nema don sun riga sun zama mazaji kusan lokacin sa akwai yaki dan mutun ya haifi yaya mata har ya mai yaki Allah sarki ba wadanda za su kare shi idan in rikici ya taso ya nemo su rikai mazajen yayansa ga ba haka aka so to a lokacin su ana kula da wannan to dan haka daga nan akbarahum bi nadrihi fa da'u ya ba su labari ya tara sai ce wane da wane ina so in ba ku labari kunji kunji kunji wata rana na tashi ina son zan yi aikin rijiyar Ka'aba a rijiyar Zamzam ga abin da ya faru ne wa Allah alwashi idan ya bani ƴaƴa goma zan yanka daya suka ce ai baba a ci gaba kawai a zabi daya cikin mu a yanka duk wanda aka zaba yayi an gane wannan ai kaji kaji biyayya yanzu wani yaro zaka yanka mu a wannan a jahiliya kenan fa mu a musulunci misali a ce haka ya taso yaro ya ce ya fanshe ka da ransa tafi abin da ya da kamar wuya to kaje fa kataba asma'ahum fil qidah ya rubuta sunayensu gaba ɗaya a cikin kibau eh, an san lokacin da ake kibau dan ƙuri'a ko ya rubuta sunansu a kibau wa wa aqahum wa aqaha hubal ya ba wani malami kuka ce limamin hubal eh, abinda hubal hubal din sunan gunkin sani gunkin kasa akwai Malata, akwai uzza akwai lata akwai hubal to shi yana bin hubal ne an gane wannan ko tunda hubal yake bi sai duba limamin hubal din ana fahimta wannan shi limamin hubal din sai ya dauki wannan sunaye sai ya bashi to a ayi bincike wanda sunan shi ya fito sai a hakura da shi a cika alwashin da aka yi wa Allah fa darabal qidahu aka buga wannan kibau fa kharajal qidahu ala abdullahi kawai sai ga sunan abdullahi ya fito fa akhadahu abdul muttalib abdul ya kama shi wa akhadha shufurata ya ɗauko wuka thumma aqbala bihi ya bahahu ya zo da shi bakin ƙofar dakin ka'aba dan ya yanka shi fa mana'athu quraish quraish suka ce me ka yi abdul Ya yace zan cika alkawarin da wa Allah zan yanka dana guda ɗaya. a'a idan fa kai haka a matsayinka na babba abin fa zai zama sunna mu ma sai mun rika yi ana ganewa ai da haka kada a fara ana gane wannan dattijan gari suka kama hannunsa suka rike suka ce maza maza kada ya fara wala siyama akwaluhu min bani bakzumin musamman dangin uwa ana ganewa dangin uwa kun san ai akwai lokacin da mutum mutumakon dangin uwa daga banu makazum an gane wannan ko da yawa to dangin uwa daga bangaren banu makhzum shi dangin uwa na bangaren shi abdullahi din shi abdullahi mahaifin manzo sallallahu alaihi wasallam to dangin mahaifiyarsa shi a rasa wanda za a yanka sai dan mu ina ba ta an gane wannan shi a wannan magana ba zai yi ba a dai nemi wani dubara a dai nemo yadda za a yi amma ba dan mu ba ba za a yanka shi ba wa akuhu abu talib haka nan dan uwansa abu talib ya tsaye ce ina baba a dai duba dai a dai duba al'amarin nan dai a duba sosai fa qala abdul muttalib abdul muttalib yace a a fa kaifa asna'u bi nazari to wannan ba kance da nayi an gane wannan ko alƙawarin nan da newa Allah alwashin nan ya zan yi da shi fa asharu alaihi an ya'ti arrafatan fa yasta'murha fa yasta'miruha ya je wajen wata arrafa ya nemi umarninta arrafa kan iya cewa malama ka ya cewa bokanya a wancan lokacin ana ganewa ya je ya samu wannan bokanya din wata bokanya ce a wancan lokaci nasu in abu ya murde ita ake samu don haka ya same ta ya nemi umarninta ya za a yi fa'ataha ya same ta fa'amarat an ribar idaha ala abdullahi wa ala ashrin min al-ibil tace to abinda za a yi ka samu kibau kai ƙuri'a raƙuma goma a gefe da abdullahi idan ya fada kan raƙuma goma sai ka yanka a maimakon abdullahi ana ganewa idan kuma ya fada kan abdullahi to akwai matsala ana gane wannan ko don haka haka za ka yi sai ta bashi wannan umarni fa in kharajat ala abdullahi idan ta fada kan abdullahi ya zidu ashirin sai ya kara ashirin min al-ibli sai ya kara raquma nawa goma sai su zama guda nawa guda ashirin hatta yurdi rabbahu har sai ubangijinsa ya yadda fa in kharajat alal ibli naharaha idan ta fito kuma akan raƙuma sai a yanka su kowa ya ci kyauta faraja'a wa aqra baina abdullahi wa baina ashirin min al ibil aka zo akai qur'a ga abdullahi a gefe ga raƙuma guda goma a gefe fa waqa'atil qur'atu ala abdullahi wato qur'a ta fada kanwa har yanzu dai shi ake so a yanka falam ya zal ya zidu min al'ibili ashirin asharan idan aka yi guda goma sai ƙuri'a ta nuna abdullahi aka je ashirin ƙuri'a ta nuna abdullahi aka je talatin ƙuri'a ta nuna abdullahi aka tafi arba'in dai ƙuri'a ta nuna abdullahi haka dai aka yi ta yi sai da aka je raƙumi casa'in ƙuri'a ta sake nuna abdullahi ƙarshe dai aka je raƙumi ɗari ila an balagat an balaga til iblu mi'atan har sai da raƙuman suka kai ɗari cif fa waqa'atil qur'atu alaiha daga nan ƙuri'a sai ta fada kan raƙuma guda ɗari kaga yanzu Abdullahi ya ne ya sha da yake gidan abin ne gidan akwai ne ko yanzu aka ce ka kawo raƙumi ɗari ina ganin dai da yake dai kila nan wurin cikin gari ku ba ku da matsala eh raƙumi ɗari kana iya haɗo su cikin ɗan lokaci kai oda kawai ka ce a kawo maka ka tura kuɗi kila kuna iya haka amma dai kaga a ce kila ire-iren mutan can a ce za ka kawo raƙumi goma ina ganin mutum ya shiga jidali a to shi ne ma ce liman sai ya kawo raƙumi goma kaga ya ko matsala saboda raƙumi goma aƙalla ko da raƙumi bai gaza irin dubu sittin gida ko ɗari ma eh, ko <laughs> aƙalla ne ko dubu ɗari ne a cara neman guda goma kaga akwai ɗan jijjiki alwajiri eh lokacin wurinta za a sake zuwa ita ce ƙarshe in rigima ya tashi can za a eh ita ɗin dai ma ita ce da aka duk abin da ya taso ita ce kamar alkali kamar wato ita ke tun da ɓata ce ita ke magana da yawon Allah a faɗarsu yawa ko aljani ko wani abu to don haka dai aka yi ta ƙari akai ta kari sai da ya kai raƙumi ɗari aka fanshe shi wa alaikum salam na eh eh akwai Allah dan an yi addinai ba lokacin aka fara addini ba sai dai ita shirka ta riga ta shigo mutane ai kaga irin su al'uzza daga al'azizu ne an gane wannan ko da sauransu sai suka maida shi haka saboda idan jahilci ya mamaye mutane sai su koma wasu irin kafirai kawai su lalace saboda jahilci jahilci ke mai da mutane jahiliya ce ta mamaye mutane amma an taɓa yin abin da yake kama da addini gashi an ɗora akan addini da sauransu akwai sun san akwai Allah domin Allah da kansa ya gaya mana cewa fa idza rakibu abinan eh, rakibu fil fulki idan suka shiga cikin jirgin ruwa da'awullah lokacin ba su kiran gunkin su sai su kira Allah babba haka take cewa Allah babba mukhlisina lahu dina suna masu tsarkake addini ga Allah falamma najahum ila albarri idan Allah ya kubutar da su suka ga sun taka tudu yanzu sun fita daga hadari idahum yushrikuna sai su koma suna shirka da Allah kenan sun san akwai babban me babban Allah kenan illa dai idan jahilci duhu ne ai shi jahilci duhu ne idan ya mamaye mutane yanzu misali irin yadda aka yi dan fodiyo ya zo kasar nan ya karantarwa ya yada addini ya za ce shekara bai fi ɗari biyu ba a samu wasu mutane su je su zauna a kabarin dan fodiyo wasu katta su zauna wai idan ka zo sai su ce me ya damuwarka ke ni ba da haihuwa sai ka ba su abin da za ka ba su soke aljihu sai su ce ta inda shehu ka je ka gaya wa shehu kaga wannan shirka ne fiyo shirka kenan cikakkiyar shirka kenan an tsagwaran shirka kenan yanzu har mun kai wannan lalacewar nan nan ba nesa ba Kano a ce yau ana ranan waliyai mutane su zo suna cin ciyawa kan kabari me kabari zai maka wanda ya mutu ba abin da zai iya maka ko kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam ka je ka faɗi bukata manzon Allah ba zai iya biya maka bukata ba abinda zaka yi kai mai sallama ya amsa ka kai ziyara kabarin manzon Allah dan ka samu lada amma jahilcin mutane ya kai inda a ce maka misali ƙasar saudiya ba sunna suke kai ba ba tauhidi suke kai ba da yanzu kabarin manzon Allah ko dai ka ce ba kabarin a wurin an cinye ƙasar gaba ɗaya an banci wannan ai ko ko abin da zai faru ya faru manzo sallallahu alaihi yana da rayuwa ya roki Allah ya ce Allahumma la taj'al qabri sanan yu'badu ya Allah kada ka mai da kabari na gunki a rika bauta ma kabari na haka sai Allah ya tsare kabarin wa kabarin manzon Allah amma yau kabari nawa ne ake bauta mishi a nan Najeriya kabari nawa ne ake bautarsa wai ranar waliye da aka kabarin waliyi ne ciyawar da ke kan kabarin za a cinye duk wani abin da ya shafi ƙasar kabarin in mutum ɗebo har wani abu ake yi da shi ai waliyi ne idan ya sha to duk irin wannan asalin abin da nake so in kawo wato shi Allah bai shine asalin al'amarin daga jahilci ya fito ina ba ta gane wannan asalin duhu jahilci ne shi yasa Allah ta'ala ya ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan Allah ne ya aika da manzo cikin ummiyai ummiyi shine jahili asalin ummiyi kenan jahilin da bai iya rubutu ba kuma in ya ga rubutu ba zai iya karanta ba shine ummiyi wannan siffa zargi ne akan kowa amma yabo ne akan manzon Allah dalili da Allah ya sa ya iya rubutu da karatu sai a ce shi ya shiryo Qur'anin nan amma sai Allah ya sa in ya ga rubutu bai iya karantawa dan ya tabbatar da gaskiyar sakon da ya zo da shi to wannan a kan manzon Allah ɗaukaka ne shi manzon Allah ya kaga yana karantawa da ka amma ba zai rubuta ba kuma in ya ga ka rubuta ba zai karanta ba sai dai shi zai karanta ma da ka kai ka rubuta an fahimci wannan ai amma sauran mutane da suka bar kansu ba ilimi sai suka zama mai jahilai a lokacin da zamaninsu akwai rubutu akwai karatu akwai makamai har akwai majanik majanik shine abin yanzu da ake jefa su abin miza kuke cewa kowaye amma lokacin su wuta za a sa da sauran abubuwa akan abin nan sai a yi abin nan sai a buga sai ya tsalle ya fada cikin ganuwa sai ya yi barna kaga yanzu an samu na zamani wanda ba sai an yi wannan abin nan din ba an fahimci wannan ko yawwa Allah ya kawo mu ci gaban zamani mun zo mun ga abubuwan da su lokacin su basu gani ba dan haka ainihin bayanin sai yana da muhimmanci zaka ji ana Abdullahi ana kaza to lokacin su tabbas an san Allah amma da jahilci yayi nisa wato an shiga cikin duhu to ala ayi hal wannan ƙuri'a dai ta gudana yanzu an samu an kubutar da wa Abdullahi da raƙumi nawa kaga ai yayi tsada ko ba haka ba raƙumi 100 ba wasa bane dan haka fa nuhirat anhu aka yanka wannan raƙuma domin ƙwatarwa, ƙwatar abdullahi ko fajarat ba'du hadhihi alwaqa fajarat ba'da hadhihi alwaqati mi'atan min alibli ana tsallake wa kanat addi eh thumma tarakaha abdul muttalibi abdul muttalibi ya kyala raƙuman nan guda 100 a yanke la yaruddu anha insanan wala saban a lokacin koda ko mutum ya zo zai yanki nama ya ci ko daga ina ga nama nan kyauta na Allah ne ana gano wannan ai naman nawa ne ne na Allah ne ga nan kyauta duk mai so ya ci ya ci idan ma dabba ta zo ko kare yana so ya ci ya ci anguluma ta zo ta ci irin su zakuna da mashi abin nan eh, zaki damusa an gane ko wanda yake so ya ci ya zo ya ci ba a hana kowa saboda ga yanan ya wadata nama ne raƙumi ɗari ai kaga misali ko da unguwan nan gaba ɗaya aka ce an yanka raƙumi ɗari ina ga ai zai wadata eh a ce a unguwan nan an yanka raƙumi ɗari eh yawa ni dai na san raƙumi ɗari a yanka shi inda za ka je kwata da ke garin nan gaba ɗaya ka ƙirge su ka ƙirga yankan da aka guda nawa ne da manyan dabbobi daga nan sai ga abin ba wani mai yawa ba ne duk da yake wannan yankan da ake na masu kuɗi ne wanda ke da kudin cin nama wanda ke neman shi abinci yake nema ma a ci a gidansa inda kowa zai ci nama tabbas ya yanka da yawa to amma da yake akwai masu kudin cin nama da wanda ba su da kudin da ainihin za su ci nama to mu je dan haka kowa ya iya ci ah, ina ne wa kanat diyatu fi quraish wa fil arabi asharan min al-ibli a lokacin diya a cikin quraishawa a larabawa idan mutum ya kisan kai da kuskure zai ba da raƙumi goma ana ganewa in ya kashe mutum don haka balarabe da ka ɓata mai rai sai ya guce da kai lahira kurku ba dai raƙumi goma ba ne zai bayar sai zama suna kisa da kuskure suna kisa da gangan idan kisa da gangan ne to za a rama kai ma za a kashe ka sai dai idan ƴan uwan sun yadda su karɓi raƙumi goma sai su karɓa su haƙura a lallashe su a ba su raƙumi goma su haƙura wannan suna yi ana ganewa suna yi to tunda aka yi wannan abu ya faru sai su ma suka canja suka maida shi raƙumi ɗari don kowa ya shiga mai in kasancewa raƙumi ɗari danginku za su yi karo-karo su biya raƙumi ɗari ai za ka kiyaye ko yanzu inda za a ce mutum ya je ya buge wani a mota ko ya yi kaza sai ya ba da raƙumi ɗari kowa zai shiga hankalinsa abin da ya sa kaga ana kashe mutane ba ka'ida mutum ya ta gudu a mota a ce maka speed limit ko a sa 60 daga mutum yana tafiya a 120 to kaga ya je ya buge mutum a gaba rubuce-rubuce ta wuce haka nan inda za a sa ya biya miliyan nawa ne yanzu miliyan hudu ne ko nawa ne talatin talatin da oke wancan wani abin nan ne ya dauki hankali na naje da muka miliyan hudu na abin nan fidiya miliyan talatin da wani abu a ce ka biya miliyan talatin ina ganin koda mai hali ne ke za ka ɗan ji jiki to bare in ba ka da shi danginku gaba ɗaya duk wanda zai gaje ka gwargwadon ƙarfinsa wurin gadon ka gwargwadon yadda zai ɗauki wahalarka ɗan uwanka uwa dai uba ɗaya kaga shi ne irin uwa uba duk a raba musu kuɗin kuma kowa sai ya biya kowa an san daga inda yake karɓar albashi sai kawai a tare misali naira dubu ɗari na zuwa account ɗinsa sai a ɗan yanke a rika tura mai dubu talatin ina ba ta gane wannan da haka kawai dubu saba'in suna shigewa can a ɗan ba su wata shida kaga da ba wai abin nan ross za su kwace license ba ƴan uwan da kansu za su taru su ce wane eh? daga yau yauwa saboda karawa ya gari ba su gama biya ba ya sake kaso wani ka gari mutane suna wasa da rai saboda ba su san darajar rai ba Allah ya kimanta rai jama'a tunda Allah ya sanya a kuskure fa kenan a ce za a biya miliyan talatin da wani abu a kuskurance ina ga da gangan Allah ya ce bai yadda ba sai an kashe mutum duk wanda ya kisa da gangan shi ma a kashe shi ana gane wannan ai kuma da ana haka da kowa ya shiga mai ya shiga hankalinsa amma sai a waye gari mutane su kisan gilla ana ganin su kuma a kyale su haka muke ciki a kasar nan shi yasa bala'i ba zai bar kasar nan ba sai radda aka fara daukan hukunci akan wanda ya laifi wannan shine gaskiyar magana in dai ana kyale mutane wallahi wallahi ba za a bari ba ka ji kisan nan da aka yi a Mambila magana ta zama labari yanzu kenan magana kenan fa shi kenan fa ba wani abin da za a yi yanzu duba wanda aka kwanan nan a ina a nan aziya shi kenan fa har wani yana musulunci musulmi fa ya fito ya ce wai ba 'yan ta'adda ba ne to su wane ne su idan ba 'yan ta'adda ba ne don Allah me za a kira wanda yake kashe mutane duk wanda yake kashe mutane haka nan ba haƙƙi ne sunan shi kai ko ba kashe mutane yake ba tsoro yake ba sai yana kwashe musu dukiya dan ta'adda ne eh, wani na yi hudu ba kan wannan a tasayi su abin nan bidima ubi. yin siyasa da jinin mutane ko ba shi ba ne yanzu shi yana yi ne ya nema wa kansa jama'a kaga jininsu bai dame shi ba shi abin da ya dame shi ya samu girma su yabe shi a cikin tashoshinsu na kafafen watsa labarai shi su yabe shi ‘yan uwansa musulmi sun mutu wanda manzo sallallahu alaihi ya ce duk wanda bai damu da al'amarin ɗan uwansa musulmi ba manzo Allah ya ce bai tare da ni Mallam ya hatamma li amri al-muslimina wanda al'amarin musulmi bai dame shi ba abin da ke samun su bai dame shi ba manzo Allah ce fa minni ba ya tare da ni to in baka tare da manzo Allah tare da wa kake kaga bala'i ya zo wannan rashin kishin islama ne rashin kishin musulunci ne da rashin kishin yan uwanka mutane wannan abin da muke faɗi kullum duk ko yaron da ba a sa shi islamiyya ya samu tarbiyya ba ya halarci wurin addini haka karatu ya gurje shi ya shiga hankalinsa wallahi duk lokacin da ya samu mukami mugu zai zama dan bala'i kawai zai zama ana gane jama'a amma wannan karatun da kake ganin ana yi a masallaci albarkacin wannan zaman da kake yi kana gajiya sai Allah ya kawo shiriya cikin rayuwarka sai Allah ya kawo natsuwa cikin rayuwarka idan aka wayi gari wannan karatun da kake gani mutum ya rasa shi wallahi lalacewa suke shi take yanzu na aika ga maganin wankin zuciya ne muna jin muna kana jin maganar Allah maganar manzon Allah tarihi da sauransu zuciyarka tana me tana gyaruwa wanda baya jin wannan dole zuciyar shi ta lalace iri iri ka fito ka ce wai ba yanci addaba ne to me za a kira su aikin da suke me za a kira shi saboda Allah jama'a Abin da zaka jawo mutane su mutu Allah cewa ku ji tsoron fitina in ta taso ba ta shafa wanda ya jawo fitina ba alkhairi bane jama'a idan ana tashin hankali ba za mu iya yin wannan karatun ba kenan zaman lafiya shine me shine riba su kansu suna kokawa da aka ce su shiga gida dokar ta baci ko ba haka ba su kansu sun an an tauye su kenan fitina ba ta da alkhairi Allah shirye ta da mu don haka daga nan larabawa suka kama biyan raƙumi ɗari wa aqarra hal islamu musulunci ya tabbatar har yanzu shine hukuncin kudin wa'annan miliyan 30 din shine kudin wa'annan raƙuman don wadatattun raƙuma ne mutum sai ya bada raƙumi 100 kamar miliyan 30 da wani abu wanda ya kisa na me kisa na me na kuskure kisan ganganci me hukuncin sa a kashe shi kaji wa ruya anan nabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala an yi ruwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ah, ana bunu Zabihaini. ni ne dan yanka kunnan guda biyu kamar ka ce sai ni dan yanka ku guda biyu an gane wannan eh, abin nan din abin nan magana ko sai ni dan gidan yanka kunnan guda biyu kamar yanda hadisi yazo cikin al maqasid littafi ne hadisi na 11 kai nan ma anan ya kawo shi Ya'ani abin da yake nufi Isma'il wa abahu Abdullah Isma'il da mahaifinsa ba Abdullah kaga shi ai dan Isma'ilin idan an bi an bi an bi dan wane ne shi dan Isma'ilin an gane wannan ko to mun tunda ya ce na annabi ibrahim kenan annabi isma'ila shi kuma daga baya fito annabi ibrahim wannan shine layin sa an fahimci wannan ko to da aka ce ni ne dan waɗanda suke yanka kunnan guda biyu duk da nan ba wai an yanka su bane fa waɗanda dai an yi niyyar yanka sun ba fashi tabbas yanka za a Allah ya kwace su shi dai annabi isma'il Allah ya ce falamma Eh, sallama lokacin da baban ya sallama zai yanka ɗansa guda ɗaya shi ma ɗan ya sallama a yanka shi wa tallahu lil jabi ya kada shi akan sa wana da yanahu an ya ibrahima muka kira shi muka ce ya kai ibrahima kada saddakatar ru'ya mafarkin nan da kai ka gani abinda ka gani ya tabbata gaskiya ne kuma ka bi umarni ko ba haka ba Allah ce wa fadainahu bi zibhin azim muka fanshi annabi Isma'il da abun yanka mai girma nan ma aka fanshi eh, Abdullahi ma'aikin manzon sallallahu alaihi wasallam da me raquma guda 100 waqtara Abdul Muttalib li waladihi Abdullahi Aminatu binta Wahab to wannan Abdul Muttalib da yanzu rigima ta wuce na batun yanka shi ko sai ya zabo mashi mata mai suna Aminatu wato Aminata binta Wahab Amina yar Wahabin ibnu abdi manaf dan abdu manaf ibnu zuhurata dan zuhurata ibnu kilab dan kilab kaga can suka hadu da manzon Allah kenan auren menene auren gida ne wannan kilab kakan manzon Allah ne mun karanta da ku baya in ka biyo ka zo kan kilab ita ma in ka biyo ka zo kan kilab anan suka hadu to daga kan kilab din ne sai abin ya rabu ko bangare daya ya haifo eh, mahaifin manzon Allah bangare daya ya haifo mahaifin manzon Allah amma idan manzo sallallahu alaihi wasallam aka tara mai kakannin sa ya biyo ya biyo zai tsaya kan kilab nan ma ta biyo ta biyo za a tsaya kan kilab kenan duka dai daga ina ya fito asali ne guda daya an gane wannan ko wahiya yawma idin tu'addu afdalu mar'atin fi quraish nasaban wa mawdu'an a wancan lokaci ana kirga amina mafificiyar mace a cikin quraishawa wajen nasaba da matsayi wa abuha mahaifinta sayyidu bani ah, zuhura eh, wato nasaban wa sharafan sannan kuma babanta shine shugaban banu zuhura wajen nasaba da kuma daukaka dan haka fa bana biha abdullahi fi makka mahaifin manzo sallallahu ya tare da mahaifiyarsa a garin makka wato akai musu aure suka tare a garin makka wa ba da kalilin bayan dan lokaci kadan arsalahu abdul muttalib ila al madinati yamtaru lahum tamran sai abdul muttalibi ya aiki ɗansa abdullahi don ya je ya yi musu oda dabino Ka san madina ita ce gidan dabino makka ma akwai amma dabinon madina kai san da inda dabino yake inda ka yawo a madina an gane wannan ai eh, wato ya yamtaru lahum tamran je ya sama musu dabino mai ainihin yawan gaske ya tura shi Fa mata biha can dai ainihin ya rasu Eh, a wata ruwaya wakila aka ce bal kharaja tajiran ila sham ya dai fita ne kasuwanci kasar sham fa aka fa aka bala fi irin min quraish ya taho a cikin wani ayarin qurayshawa fa nazala bil madinati wa huwa maridun mahaifin manzo sallallahu alaihi ya sauka a garin madina amma lokacin yana fama da rashin lafiya fa tufiya biha anan Allah ya karbi rayuwarsa an gane wannan ko sai Allah ya karbi rayuwarsa yana matashi sabon aure wa dufina fi darin nabigatul ja'di aka binne shi a gidan nabigatul ja'di da haka yana da muhimmanci aure da wuri an gane ai sai mutun ya ta dubara yana planning waye gari ya wulla lahira kware kuwa yana ta yan dubaru wato yana daga cikin abin da ya kamata kuma musamman nakan gaya wa yan boko wannan masana ilimin zamani yake magana ko masana sana'a tunda Allah ya hore maka arziki yana daga cikin hanya da zaka kama danka kamar tarbiyya kamar aure ka aurar da shi aure ko da kana ciyan mai to matar za ta shagaltar da shi wasu abubuwa da yawa zai dawo karkashin ka kuma in Allah ya hore ma gida ka bashi gida ga ka gashi an gane ai ya ta tsallansa nan kana kallon shi to shi kansa namiji yana da wata ɗabi'a namiji yana son ya burge ko me kake bashi kila kai ta bashi abinci kadai ka haɗa shi da store ɗinka za a zo a ɗebi abinci za a dafa abinci amma ba kudin burge mata ana gane waye wasu abubuwa da ya taso kai wannan kai kuma ni zan baka kai ma ka dan rinka kokari mana to ai baba ai ban gama makaranta ba ah, to kai ma ka dan rinka kokari mana an gane wannan ai idan tafiya ta tafi za ka iya cewa to gaskiya zan dan baka aron kudi bashi ka dan rinka sai da abu kaza jama'a muna gane wannan kana dan sai da kaza kana dan samun naka dan kai ma ka kanka kaga yanzu kana koya mai sanin valu na me na dukiya yana daga cikin hanyar tarbiyya aure tun daga shekara 18 kai madanka aure sanda zai kai shekara 40 yana da yaro dan shekara 20 da wani abu kaga wannan shine fi amma a ce mutum ya kai shekara 45 kamar yadda masu ilimin zamani zaka mace shekara 45 yayi aure yanzu ko kuma 40 ya aure dan sa dan cikuli wannan ba hikima bace jama'a ba dubara bace turawa sun tsorata mu ne da talauci talauci ba wani abu bane wanda zai zai tada hankalin da ake magana wanda aka haifai a talauci bai rayuwa bai cin abinci yana yana rayuwa arziki na Allah ne in Allah ya baka arziki yana daga cikin hanyar da zaka yi tarbiyyar danka jama'a hanya mai kyau da zaka yi ma danka tarbiyya kai masa auren wuri auren wuri an gwada ta jiriba. wato an yi gwaji akan auren wuri ya taimaka wajen keƙo mutanen da suka lalace ko a wayi gari mutum bai jin magana don matashi ya taso fa za ga yana wani hayaki kanshi na hayaki da wata an gane wannan haka matashi yake dabi'atan matashi ba yadda za ka da shi dole inda abokanan shi suke zuwa sinima shi ma yana zuwa wajen ɗan mata shi ma yana zuwa amma idan yana da mata ina mai tabbatar ma abu da yawa zai ɗan yi sarinda ita kanta matan za su ce wani ina kace ina ɗan son ganinka zai ɗan rika zuwa wajen batun jima'i da sauransu da wata gane wannan yawa wanda shi da gaskiyar magana wanda zai kusanci matarsa hankalinsa zai zo gurin matarsa da sauran abubuwa da yawa na son yi soyayya da matarsa musamman idan ka bashi hurriya cewa ya zabo matar da yake so matukar ba ta bace ya zabo yarinyar da shi zuciya shi ke son ta tana son shi kuma yanzu ga yara yan shekara 12 suna soyayya zuwa 15 in ya zabo da yake so kai musu aure ya ci gaba da zuwa jami'a yana da mata ita ma ta ci gaba da zuwa jami'a tana da miji ba laifi bane wannan ma wani kariya ne gare ta daga zina shi ma wani kariya ne gare shi amma a bar 'yan mata kitin kitin sun fi su girma akwai haɗari ana ganewa ai sai a waye gari ɗan maza su ta ɗaukar su da sunan za su da su wani eh, abin nan wani ɗan za a je wani show za a je birthday za a je kaza a je a ta yin barna wanda kai ka taimaka wa barna da damarka aure baya hana karatu jama'a bal yana sa a gane karatu don an nazu me amfanin arzikinka ka je ka tara kuɗi a banki nawa ne yaron zai ci kafin ya gama jami'a Ila ya gama sakandare ta mai aure jami'a shekara biyar kafin ya gama jami'a dai bai tara ma ƴaƴa goma ba duk jima'insa dai ƴaƴa biyu ne zuwa uku zai haifa ana ganewa ko duk kana iya ɗaukar su an bayyana wannan ai ka ɗau sa ka ɗau matarsa da 'ya'yansa. ita shi kansa uban da ya baka ƴa ya baka sa ya san cewa yaron nan bai gama karatu ba an yi aure ne dan ta samu natsuwa su ci gaba da karatu tare inda hali ma ku nema musu jami'a tare a makaranta sai kaga ba sa group na yan iska saboda su menene yadda ba zai so a rika lalata da matarsa ba to haka kuma ba zai je yana yi zaka ga ya natsu wallahi jama'a addini shine mafita ga mutane duk wani matsala in ya taso addini shi ya bada solution wanda ba ba da gaba da shi kuma zamu gama baranga da mu gaba ɗaya da baran mu sai mun koma kan addini kuma kai kana ganin yaro yaro ne dan ƙaramin yaro duk wasu tsiya ta ku ya sani bare yanzu zamanin waya ya iya komi ya san jima'i da kashe-kashen jima'i duk ya iya saboda ga yana yana gani a bidiyo kana mai kallon biri yana ma kallon ayaba to kaji Allah ya shirye da duk wanda Allah ya hore mai arziki muna ba da shawara ɗanka na gama sakandare ɗan shekara 20 biyu. ka mai aure ka nemo mai lafiyayyar jami'a ka haɗa shi da matarsa saki kai da abokinka ku haɗa yayanku aure ku tura su makaranta suna da auren su kuma suna ci gaba da abin da za su yi dan dai tube durum bai gagara ka dan nashi kafin ya tara yaya san da ya gama makaranta da kanshi zai nemi independent zai maka tawayi ina fatan gane wannan ya koma can da matar shi shi ba zai so a ci gaba da ciyar da shi ba to kaga wannan mahaifin manzo sallallahu alaihi wasallam an mai auren wuri gashi hayya ne hayya haihu kuma sai mutuwa ta mai shigan me shigan sauri idan da bai haihu ba ya tafi kenan an fahimci wannan ai kenan an rasa shi bai ba komai ba amma in ya bar yaro akwai ɗan nau'in mai saukin radadi akan a ce ya ya tafi kenan gaba daya to muna fatan ɗan uwa za a rika ɗaukan darasi daga wannan ainihin tarihi da muke to don haka dai a nan ya rasu dai aka binne shi a gidan annabi gatul ja'adi walahu wa 25 sana to ka gani a lokacin yana dan shekara 25 shekara nawa san da ya rasu ne 25 ba san da ya aure ba mu ɗauka ko 24 ya aure yayi dama sha takwas ne ashirin ashirin da biyu zuwa da biyar kaɗi a wuce ashirin da biyar bayan aure ba in so samu ta dan abu ya buwaya amma in so shi ne samu kada a wuce haka nan mace kuma a bari ta wuce sha takwas akwai matsala akwai damuwa ce tana makaranta to makarantar nan ita ce za ta hana aure ta ina a rika lura da al'amura Allah ɗora mukan daidai wa kanat wafatuhu qabla an yulada rasulullah sallallahu alaihi wa sallam rasuwan mahaifinsa abdullahi rasuwan mahaifinsa ya zo kafin a haifi manzon Allah wa bihi yaqulu aktharul mu'arrikhin da yawa daga cikin malaman tarihi suka ce sai da ya rasu aka haifi manzon Allah daga baya kenan manzo sallallahu yana ciki Allah ya karbi rayuwar mahaifinsa wakila wasu malaman tarihi suka ci, a bal tuwfiya ba'da maulidihi bi ni. an da ya haifi manzo sallallahu da wata biyu ya rasu abin da ya kaga duk ba ne an haife shi da wata biyu ya rasu walamma balaga na ayuhu ila makkata lokacin da labarin mutuwarsa ya zo garin makka labarin mutuwarwa abdullahi mahaifin manzan Allah labari ya zo cewa ya rasu a madina har ma an binne shi to daga nan ne rasfatu amina wato aminatu bi arwa'il marasi wato amina ta yabe shi wannan rafu shine wani waƙe da ake na yabo a yabi mutum a jinjina masa to sai ta yi yabi mijinta qalat take cewa afa janibal ko haka ne afa janibal batahim ibn hashim wajawara lahadan kharijan filka qamaqimi da atful manaya da'awatan fa ajabaha wama tarakat fin nas mithlu ibn hashim ashiyata rahu yahmiluna sarirahu ta'awarahu ashabuhu fit tazahumi fa in taku ghalathu al manaya wa raibaha faƙad kana mai ita'an kasirar tarahumi wani mutum sai ka san mutanen nan ta wani ɓangare ba wai jahilai ne ba suna da ilimin yare wato sun san harshe kaga wannan yarinya ce matashiya amma jubayin da tema abinda ake ce tema harshe yankan kauna ta shirya nan take tana jin cewa mijinta ya mutu tace afa janibal bataha ibn ibn hashim al bataha garin makka kenan to yanki ko gefan garin makka Wato ya yi rashi na ɗan Hashimu kaga sai ba ta jingina shi ga Abdul ba ta ɗora shi zuwa ga kakansa ke? ana gane magana Ta ce to wannan yanki na ya yi rashin ɗan Hashimu Ya yi rashin Abdullahi ɗan Hashimu wajawara lahadan ya kusanci kabari kharijan a can waje fil magini yana cikin lullubi e, ma'ana an lullube shi da zani an tafi da shi cikin mai. an sanya shi a cikin kabari ce da atul ya da'awatan ajali ya kira shi ajali ya kira shi ya fita ina ya fita waje ajali ya kira shi wani irin kira fa ajabaha nan take ya amsa kiran ajali wa ma tarakat fi nas mithlu ibn hashim ita ko wannan ajalin to ajali ko kace mutuwa bata rage wani mutum ba a bayan kasa irin dan hashim wa kenan abdullahi dan abdul muttalibi dan hashimu ashi ya tarahu ya hamiluna sarirahu wato safiyar da suka tafi suna ɗauke da makararsa nan sariru gado amma dai ka ce makara an gane wannan ko ta'awarahu ashabuhu fi tazahumi ashabuhu ƴan uwansa ko mutanansa suna ɗauke da shi fi tazahumi wato ta'awarahu ne suna canji wannan ya ba wannan wannan ya ba wannan shi shine ta'awarahu ashabuhu mutanansa wannan ai ka san gawa idan an ɗauke ta wannan ya miƙa ma wannan wannan to haka mutanansa suka ɗauke shi fit tazahumi cikin me turmutsutsin jama'a cikin taron jama'a saboda mutumin mutane ne fa in ku galatul manaya idan ya kasance almanaya abin nan eh, eh, ajali idan ajali ya mamaye shi warai baha wato da ainihin likitarwa, kasan rudabin nan eh, ajali na da likitarwa, idan ajali ya kira mutum sai ka rasa ina hankalinsa yake an gane wannan ai Abin da mutum bai kamata yi ba sai yayi ya mutu kace me yasa wani yake kaza ba rashin wayo bane kwanansa ne ya kare kamar yadda aka tambaye Abdullahi dan Abbas yake cewa idza nazala eh, abin nan qadaru amiyal basar idan kaddara Allah ta sauka kaza zai faru sai ido ya makance baya gani idan mota za ta buge mutum sai ku ga ya shiga titi kawai ana wane wane fada ba bai da wayo bane kullun yana kula amma yau Allah ya kaddara sai an buge shi dan haka wayan gaba ɗaya yanzu kaddara ta kau da wayan shi yasa ya mace ba baka ga tsuntsu ba ko ba haka ba duk wayan tsuntsu amma idan kaddara ta fada mai zai shiga keji sai a waye gari mai ya zo ya zo ya zo da kansa ya mai saboda mai idan kaddara ta sauka a miyal basaru sai idanu ya ya ainihin makarci don haka ta ce duk da dai cewa eh, manaya wato abinda ake kira eh, abin nan eh, ba dai mutuwa ba bin nan ajali ajali da nake ta maimaitawa ta mai ainihin mamaya faqad kana mi'ta'an kaseerat tarahum to sheda ta akan sa dai da yasa ba ma bakin cikin mutuwar sa ya kasance mi'ta'an mutun ne mai yawan kyauta mai yawan kyauta abinda zai baka mamaki jahiliya wanda ba su tsammanin lada amma suna alfahari da kyauta amma yanzu a waye gari mutu ya koma kaman danko kamar abin nan ‘yan uwansa ma sun shaida maroci ne, hamma ba sa sha'awar dukiyarsa. Ina amfani irin wannan, kai wallahi rowa ce ta durkusar da musuluncin nan namu, ya kasa gaba ya kasa baya, amma in ka shiga daji wani lokaci kamar in fita daga harkar ta'awa. Muna neman dubu biyar mu sa mai a mota mu je wa'azi, a lokacin da za ka yi ta ganin hilof hilof da manya-manyan motoci cike da mutane, kuma wato kace ƴan bokon su da manyansu sun iya bada lokaci a tafi da a zo a shiga daji da manya-manyan motoci da sabulai da kayan sawa da abinci da manya-manyan janareto kayan aiki malam sai mu zo nan garin sun kafurtar da garin gaba daya mu je garin gaba sun riga mu ƙauyen gaba sun riga mu ƙauyen gaba haka suka yi mana a jihar Filato haka suka yi a adamawa haka suka yi a irin su abin nan taraba haka suka yi a wurare yanzu na abuja idan ka shiga ƙauyukan nan sai ka kirga ƙauye goma ba musulmi ila wani ma bai san ana yi ba abun bakin ciki kamar zai kashe ka saboda rowan mutanenmu wa ma za ka ce ya kawo dukiyarsa a yi wa za ka tambaya wa za ka ce ya kawo dukiyarsa a yi kuma aiki ne na dukiya an aje malami a gurin ana buƙatar albashinsa duk wata dole ne wannan jama'a idan ba haka ba zai bar gurin su gaba ɗaya idan suka aje mutum sai su gina wani gida da kaga gidan a ƙauyen kasan gidan na musamman ce nan fasto ne a aje mai gingime man janareto a aje duk abin da zai bukata in ma sun gada ma su raba asibiti kusa da gurin su kawo likitoci dun dai su yi mai su karkatar da mutane gaskiya gaskiyar magana mu abin da ya kashe mu rowa ka kalli masallatan ka kalli kyawun cocina amma ka ce kasuwanci suke muwa mai kasuwanci din mana wa ya ce kada masallacin ne kasuwanci ya zama masallacin ne yana da gona ya zama masallacin ne yana da kamfani ya zama masallacin ne yana da wurin sana'a me zai hada mu kawai rowa ce ke damu abinda bai kai ya kawo ba abinda mutum ɗaya zai yi kai ana iya neman ce mukon fanka kuk kuk liman ya hura wannan ce jama'a salamu alaikum to yanzu dai wannan masallaci namu yana neman fanka an yi lissafin kudin fanka dubu ashirin don haka yanzu muna da dubu bakwai ana neman taimako fi sabilillah sai a tashi a zagaya akan abin da mutum ɗaya zai yi bai san yayi ba saboda bala'in rowa da ta lalata zuciyarmu tsakani ga Allah jama'a sai mun tarbiyyantar da kanmu ka ji abin da mace ke faɗi akan mijinta ta ce faƙade kana ni ɗa'a mutum ne mai yawan bayarwa wanda zai ce ai mai kuɗi ne ko bari mu ji nan gaba Ta tace ta tarahumi mutum ne mai yawan tausayi da an ce mai ga matsala ko da bai iya magance ta sai ya saftari wani bangare na matsalar ya magance shi sai yayi haka wa jama'a ko wa jami'u ma khallafahu abdullahi khamsatu ajmal duka abin da ya mutu bari raƙumi biyar wannan mai kudi ne a ce maka matashi cikin ƙureshawa zai je kasuwanci ya fita da raƙumi 200 matashi ɗaya fita da raƙumi ɗari biyu kowane ya narka mai kaya kama a ce ya tare tirela ashirin yanzu yaya amma wana ce raƙumi biyar kawai ya bari kenan zuciyar ce ke akwai idan Allah ya bayar a bayar ya bayar a bayar akwai zuciyar dan mai zuciya sai wa musulunci aikin da mai dukiya bai yi ba an bance wannan ai sai taimaki musulunci wuri da yawa to kaji ya bar raƙumi guda biyar waƙito a ganamin da kuma abin nan garke na tumaki wa jariyatan habashiya da baiwa kwara ɗaya tak ismuha baraka sunanta ainihin baraka wa kunyatuha abinda aka santa alkunyata wato sunan da aka mata na lakabi ummu aiman ana kiranta ummu aiman wa hiya hadinatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da ma aka haifi manzo sallallahu ita ce ta yi aikin wato yi masa mai reno haka an gane wannan ko idan Allah ya kai mu rana ita yau za mu tashi akan al-maulidu wa arba'una aman qabla an insha Allah nan zamu tsaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.